ku da zuwa Real Abavis. Idan wannan ne zuwanku na farko ku danna mana subscribe tare da alamar kararrawa domin samun shirye-shiryen. Mun gode. Da suna Allah mai rahama mai jin ƙai, saun baya, kashi na goma sha shida. Misalin karfe hudu na yamma, Aliya ta gama shiryawa tsaf. Ganin Aliya na shiryawa Munira ta hau shiri cikin kayan da Aliya ta bata, ta zaɓi ɗaya. Wanda take ganin ya fi kowanne kyau ta saka sosai ta yi kyau. Labuna ce ta ce ke kuma ina zaki. Bin su zan yi wallahi, bin su kuma amma wallahi Munira ba ki da hankali. Hankali sarai, kallo kawai zan yi. To Allah ya shirye ki, ya shirye mu dai. ni babu abin da zaki nuna min cikin cikin fushi libina ta ce wallahi kika ce zaki min iskanci ubanki zanci ni ba aliya bace wallahi kika kara zakin ubana ba zan yadda ba aliya ma abin da yasa nake barin ta ubanmu ɗaya idan ta zage ni kanta ta zaga amma da wallahi duk wanda ya zage ubana uban shi zan zaga cikin fushi libina ta make mata baki yayin da suka shiga dambe gaba ɗayansu haki suke duk da wuyar da munira ke sha bata sadu da ba ƙara shigewa labuna take annanin ce ta shiga kwalawar kira yayin da tana rama dukan tana faɗin allah ya isa ita kwalubuna ƙara mata take lokacin da annanin ta shigo ta raba faɗin anan ne ta tambayi dalili labuna ce ta gaya mata yadda annanin Lubna ce ta gaya mata yadda suka yi. Annanin ta ce to banda ki Lubna daga cewa za ta raka su ai ba laifi ba ne ke kuma Munira don Allah ki daina rashin kunya. Juyawa dai tana rige da hannun Munira da ke kuka yayin da take cewa ba za ta fita a ɗakin ba sai dai Lubna ta fita. Janta nanin ta dinga yi ganin tana cijewa ta tsinke ta da wani marin da babu shiri ta bi bayanta. Ta windo ta hango zuwan Sadiq ta biye baki ta yi wai shi nan a dole zai fita da budurwa. Falon ta dawo ta zauna kusa da annanin tana kallon Aliya ta yi sallama ta fita har ta saki kofar ta da ta ce, Munira zo mu je. Kamar jira take ta miƙe fuskar ta kumbure saboda kukan da ta ci. Sakowa Sadiq ya zauna a bayan motar dalilin hango Munira kusan a tare suka iso. so. yayin da ya kalli Aliya ya ce kin yi kyau shiga mu je. Sakowa ya yi ya zauna a cikin motar bayan Aliya ta zauna ya ga Munira na ƙoƙarin buɗe baya ce ita kuma wannan ina za ta tare za mu. Umarni ne kenan ya tambaya ta ce a ana ga to ban amince ba Sadiq ya faɗa. Kallon Munira ta yi ta ce Munira bari mu je mu dawo. Juyawa Munira ta yi tana wulla ƙaramar jakarta sama cikin wani irin tafiya. har ta shiga gida. Ya musa fuska ya cikin binta da kallo har ta har ta sannan ya, ya, tada motar. Juya motar ya ya ji an kira sunansa cikin tsawa. Cak ya tsaya tare da kallon wawa keken farfajiyar gidan nasu. Mahaifinsa ya hango kafarsa babu takalmi, haka kansa babu hula jarida a hannun yana kallon motar tare da kiran sunan shi. Saukowa ya da sauri tare da sunkuyar da kai. Daga can nesa ya ce ina za ka je mana da yarinya. Kansa ya shafa sannan ya ce abbanin za mu je ne ta zaɓi kaya. Ce maka tai ba ta da su? A'a cikin faɗa ya ce ke aliya sauko. Saukowa ta yi yayin da abannin ya nuna ya nuna Sadiq da yatsa. Kar ka sake ka fita da yarinyar nan daga cikin gidan nan idan ba a ɗaura muku aure aka yi ba. Ka ji ko baka ji ba? Na ji cikin sauri Sadiq ya shiga motar yayin da Aliya ta nufi fat ɗinsu. Mahaifin Aliya ne ya fito cikin murmushi ya ce haka, fita zai yi da ita na ce ban amince ba. Murmushinsa ya yi faɗaɗa sannan ya ce, ai na san da tafiyar tasu ga munira ma za ta musu rakiya. Ajiyar zuciya ya yi sannan ya ce, to shi kenan. Aliya da Munira ya ga sun sake fitowa tare. Duk su malan na wajen, har Aliya ta shiga gaban motar ta zauna, Munira kuwa baya ta shiga ciki. Sannan baya ta shiga. Bayan ya tada motar ne kafar ta ɗaya ta ɗauka ta ɗaura a kan ɗayar, tana karkaɗawa. Cikin fushi sosai Sadiq ya ya figi motar yana tafiya yake a zuciye kamar zai tashi sama cinganmu ne da ta ciro a cikin jakarta ta wurga a bakinta tana taunawa yana ba da ƙara ƙasƙas Cek ya tsaya domin tabbatar wa kansa abin da yake ji. Cikin sauri ya faka ya buɗe motar ya zage ya buɗe gefenta tare da kwaɗa mata wani lafiyayyen mari. Dafe wajen ta yi cikin ƙoƙarin danne wayenta don kar ga kukanta. Ba na abin da ke bakinki ya faɗa. Hannunta ta sa ta ciro ta miƙa masa yana rarar ta ya karɓa ya jifa da shi tare da faɗin karyar rashin kunya kike. Barinki nake kawai ba wai kin fi ƙarfina ba ne, tara ki nake. kuma duk ranar da kika bari na gaske ki sai na sai na nan naushe ki hanyar da na bi ba za ki yadda ki sake ta ba doluwar yarinya kawai ko ɗagowa munira ba ta yi ba don ita kaɗan ta dan ita kadai ta san zafin da ta ji zagayawa ya shiga motar yayin da ya mai da faɗan shi kan aliya ke kuma daga yau kai ki ƙara min haka daga cewa zan fita da ke kin tashi kin yi min kwashe-kwashe cikin sauri aliya ta kalle shi ta kalle shi munira ce munira ce kwashe-kwashe eh wace ce ita ya ce ta ce kanwata ce ok kina gaya min kanwar ki ce amma kina kallo take min fitsarar da ta ga dama haka za mu yi auren ko haliya ta fara ganin yanda yake faɗa fakawa ya sake yi a karo na biyu ya buɗe motar ya fice yana faɗin ni ba na son kuka idan kin gama ki min magana Tsallakawa ya can gefen titi ya zauna yayin da Aliya ta shiga share hawaye. Tashi ki bi shi. In bi shi ina, ba ya ce bai son kuka ba, bin shi zaki. Ta ya zan bi shi? Aya za a in bi shi don Allah jiki ki ce mashi ya zo kawai mu tafi. Cef didan, wallahi ba za ba. in ni ce ke bin shi zan yin tsaya a gaban shi in ta tsalle har sai na tara mishi jama'a yanzu nan ke ba yanzu za ki gani bin ki zai ki taho sakiyaliya ta ja ta ja ta ce to shi kenan don Allah ta shi ki je wallahi ba sani ba ki bar ma bata bakinki ni da yau na ga wulakanci kamar wata mayya kuma fa duk wannan masifar saboda ni yake yi duk ya haukace kamar wani taɓaɓɓe. Murfin motar Murfin Aliya ta buɗe ta fita cikin kallon motocin da ke tsallaka titin har ta isa gaban shi. A hankali ta ce mu je to, ba dai ni ke mu kuka kan waccan wawiyar kanwar take ba, ka yi hakuri ba kanwata ba ce, ni ɗaya ni ce ni ce kanwarka kuma kalmar ce ta min kama da cin fuska shi yasa kaga na haka wace ce ita hakan zaki aure ni kina fifita wata can a kaina a gaban ki fa take min iskanci baki mata magana ba ina mata faɗa baba ma yana mata faɗa ka san kowa da halin shi kar ki gaya min zancen banza ni babu ruwana da yarinyar nan kuma kai ki sake faɗan sunana a gaban yarinyar nan balle har ta ji wani labari a kaina shikenan na ji to ganin ba shi da niyyar tashi ta miƙa hannu ta riƙo rigarsa ta gefen cikinsa miƙewa ya cikin zuba mata idanu a hankali suka fara tahowa suka tsallako titin motar ya shiga ya zauna sannan ita ma ta bude ta zauna ganin ya ƙi da motar ta ce mu Kallonta ya so ɗaya ya kawar da kai tare da faɗin, ki gyara mayafinki. Cikin sauri Aliya ta gyara alafayanta yayin da Munira ta durƙusar da kai cikin wata 'yar ƙaramar dariya. Suna isa Sadiq ne ya fara sauka yayin da suka jira da Aliya ita munira bin bayan su take tare da ƙare masu kallo. A cikin ranta ta ce dan Allah jibe shi har ya fi mace yanga jiyan da yake kamar mai jin wari. Yalanta ta cire a kafaɗa ta rike shi a hannu suna shiga ita ma tana saka kafarta Wani teburi ya samu ya ɗaura hannunsa yana faɗin, ki je ki zaɓa abin da kike so ina nan. Bin bayan Aliya Munira ta yi tana ɗauka tana neman shawarar Munira cikin tsiwarta ta ce, Ni ce zan zaɓan miki? da fa masoyinki kike tafiya. Wucewa ta can ta samu wani waje ta tsaya. Ganin Munira ta bar kusa da Aliya Sadiq ya taho hannunsa da cikin aljihunsa yake faɗin mu gani. Daga kayan ta yi kala biyu da ta ma tana nuna mishi. ce ido ya yi tare da faɗin ba laifi. Kin fi son irin wannan ne? Eh to kai wani iri kake so? Tafiya ya fara yana duba yadda Munira ta hango shi ta saurin zuwa wajen daidai yana nuna mata. Kamar rigar Aliya ta kamar rigar Aliya yi tako. Kamar rigar Aliya haka ta ƙwara mata ido sannan ta ce, Wannan ba za ta mun ba sai dai mu duba wacce ta ɗan fita. Gaba suka yi cikin sauri Munira ta riko hannun Aliya ta ƙasa da murya tana faɗin, Ki ce zaɓar miki. Limshe ido ya ta yi a daidai lokacin ya sake taɓa wata. Ya yi wannan girman su ɗaya da waccan fa. Wani saurayi ya kira cikin masu kula da wajen ya ce, Muna neman size ɗin da ya ɗan fi wannan kaɗan. Ya ce, A yaran ka ya daɗe irin wannan kayan shi ne babban namba da yake zuwa duk inda za ka je, ba za ka samu wanda ya fi shi ba. Hannunsa ya ciro aljihu ya shafa ƙiyarsa sannan ya ce, Ba damuwa. je ka bar nan duba wasu hannu biyu aliya ta sa a fuska tana dariya tare da rufe fuskarta wajen ya karaɗe ta bai samo ko ɗaya ba don haka ya ce aliya ki ɗauki abin da yake so kawai ba tare da aliya ta ji wani abu ba ta zaɓa abin da ranta yake so ta matso kusa da shi tana faɗin na gama Kudin ya je biya suna ƙoƙarin fita ya ce ina wannan yarinyar ne. Juyawa ya ta bayan ta cikin duba Munira. Ganin babu ita ya sa ta dawo da baya tana mai kwala mata kira. Jimba ta amsa ba ya sa ta dawo da baya da niyyar ta faɗa masa, sai dai shi ma babu shi a wajen. Cikin sauri ta nufi hanyar, yayin da tana karya kwana ta hange shi hannunsa cikin aljihu ya wuce munira da ke tsaye da wasu samari guda biyu suna ta kashe hotuna. Tawawa ta yi ta ma ta wuce su tana fadin muje. Bayan Aliya Munira ta biyo suna tafe take cewa na rantse da Allah Sadiq din nan sai a hankali ni dan ma so ne dama so nake na gani shi yake zaɓa ko ko wasu yake sawa su zaɓar mishi kuma na bawa ido na abinci. Idan kin yi aure ko ban je gidanku ba, na san wani irin zama za ku yi. Bakin ciki zai na tura miki kuma baki saki magana ba, Yadda ke ki ya kuma hana ki kuka. Aikin gani ɗazu ko rarrashin ki bai yi ba, sai dai ke kika rarrashe shi. Ko kuke ganin kamar ba ni da wayo, kuma ni da wayo na sarai. ni ba ke ba ma sadiq din ma sai da shi wallahi na baki shawara kakki da ki aure shi idan ba haka ba kuma za ki ce na gaya miki wannan ba ba macen da za ta ji daɗin zama da shi kuka kawai zai dinga saka ki isansu wajen motar sai sa munira ta shiru tare da buɗe bayan motar ta zauna ita ma aliya gaba ta zauna sai dai sai dai gabanta ta yi jin gabanta ta yana wani mummunan faduwa sakamakon kallon fuskar Sadiq wani irin bacin rai ne wanda ba shi boyuwa idanun shi jawur yayin da ya tsira waje ɗaya ido hannunsa aliya ta taɓa muje ga ta nan ai a fusace waigo ya kalle ta ya jiyo ya kalli aliya kamar zai dake ta matsawa ta tare da gantsa ido jin karar buɗe motar yasa ta buɗe idanta Bayan shi tango a fusace yake ƙoƙarin komawa wajen da suka fito yanzu nan a fusace yake tafiya. Sakin baki Munira ta yi Aliya ina za shi, idan Aliya a kan shi ta ce ba zai wuce wajen yaran da ya gan ku tare ba. Tab ɗin, ai ba zan tsaya ba sai mun haɗu a gida. da motar ta yi ta fita yayin da ya ke kiranta tana faɗin ina za ki to. Wucewa ta yi ba tare da ta saurari Aliya ba ɓac ta ɓace a wajen. Aliya kaɗai sai raba ido take zuwa can ta ga wasu maza sun fito rirriƙe da Sadiq. Masifar tsoron Sadiq ta fara ba ta ganin tahowarsa. Ganin tahowarsa ya sa ta gyara mayafinta. Shiga ya zauna ba tare da ta ba da kalli ba tare da ya kalli bayan motar ba ya ce ina take. Ta fita wai ma ɗaya gida. Kansa ya shafa lokaci ɗaya ya buɗe motar ya fita gabas gabas ya yi cikin dube-dube sannan ya dawo ya yamma cike da rike kwankwaso. Dawowa ya bayan ya tabbatar babu ko ta zama ya a motar cikin ransa yake tambayar kansa wannan wace irin yarinya ce a fili kuwa cewa yi, ke ma har da laifinki me yasa zaki yi ta tafi a guje ya kwashi motar yana tafiye yana dube-dube har suka isa gida ganin gyalen ta farfajiyar gidan ya tabbatar musu da ta dawo sauka ya wuce ba tare da ya ce aliya komai ba jikin aliya a sanye sosai ta shiga cikin gidan